a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa wabarakatuh barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci da muke kama muku shirin fatawa wanda yake karanto tambayoyinku zuwa ga manyan malaman mu saboda amsa muku su uwa masu kallo da sauraro a yau ma kamar kullum <clears throat> ko in ce kullum kowace rana ta daga cikin ranakun shirin fatawa a yau talata muna 23 ga watan bakwai shekara ta 2019 inda mu ce ci gaba da kamuku wannan shiri na fatawa a yau bi'idnillahi za mu kasance tare da babban malamin sheikh dr sha'ib abubakar idris wanda zai amsa muku tambayoyinku a yau bi'idnillahi kafin mu fara karanto da tambayoyin naku mukan so mu yi marhabin da malam assalamu alaikum wa barkatu dr assalamu alaikum doctor eh, dokta yana ji na? Assalamu alaikum dokta tabi ina ganin layin namu yana da matsala kafin mu sake samun malam nakan so na faɗakar da 'yan uwa masu kallo cewa wannan shiri yana zo muku kai tsaye ne sannan kuma mukan karbi tambayon ko kuma za ku iya aiko da ku a lambar mota whatsapp wadda kuka saba gani a akwatin talabijin wanda idan kuka turo bi iznillahi za mu karanto da <coughs> wannan tambayoyi ku afwan sannan kuma za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na sada zumunta musamman ma shafinmu na facebook shi ma za ku iya turo da tambayoyinku a wurin haka kuma za ku iya kallon shirye-shiryenmu a shafinmu na youtube idan ka shiga a wajen nema za ka iya rubuta ko in ce wajen bincike za ka iya rubuta afirka tv3 inda za ku samu shirye-shiryenmu musamman shirye-shiryen da ake gabatarwa a akwatin talabijin haka musamman masu niyyar zuwa aikin hajji akwai shirye-shirye da dama da aka tanada musu wanda in dai mani ya kalli wa'annan shirye-shirye to bi idnillahi zai yi aikin haji akan ilimi assalamu alaikum malam assalamu alaikum assalamu alaikum to ina ganin har yanzu layin namu bai daidaita ba wanda kamar yadda yan uwa suka sani muna ƙara ba su haƙuri yanayin injin bature ne ake cewa baya da alkawali sai ka ga abubuwan ka komai ya tafi daidai lokacin da za ka zo ka yi sai ka ji eh, bai maka yanda kake so ba assalamu alaikum malam yana ji na assalamu alaikum to yana ganin har yanzu dai za mu sake neman malam sannan kuma muna ba masu bibiyanmu da masu kallonmu a duk inda suke a faɗin duniya na musamman ma a yammacin afirka wanda suke turo da tambayoyinsu ba samu suka ji amsoshinsu ba dukkansu tambayoyin suna nan bi'iznillahi a cikin wannan kwanakin na fatawa wanda saboda mahimmancin wannan shiri na fatawa shi yasa aka ba shi kusan kwana hudu a sati da haka bi'iznillahi duk tambayar da ta shigo hatta ko da sauti ne idan ba a ji sautin ba za rubuta shi za a rubuta sautin tambayar sannan kuma a zo a karanta a cikin filin fatawa assalamu alaikum assalamu alaikum to ina ganin har yanzu ba mu samu dokta ba amma za mu yi ta ƙoƙarin sa kafin nan insha Allah za mu je mu ɗan huta kaɗan sai mu ke dawowa kafin mu samu malam bi sai mu dawo muku a cikin shi na fita yan uwan control idan sun shirya sai samu na talla ko kuma eh, dai abin da za mu dan huta insha Allah sai mu dawo kar ku yi nisa yan uwa masu kallo a akwatin talabijin ɗinku musulunci masu haske gari kuma so kusa ga shirin fatawa daga malamai na addinin musulunci masu haske gari lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata ne mana barka da saduwa ta cikin wannan wato shiri na tattaunawa akan hukunce-hukunce da suke da alaka da aikin haji wa iyayen mata ko ko abubuwan da suka taɓa mata dangane da ibada ta aikin haji so abin da ya kamata mu da shi shine ah, abubuwa na aikin haji akwai wuraren da tilas abubuwan sun sha bamban dangane da yadda mace za ta yi abubuwan ta na aikin haji da kuma sauran yadda sauran al'umma za su yi cikin mazaje ko in ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya keɓance mata da wasu al'amura wanda waɗannan abubuwan ya zama wajibi mu duba su saboda mata su kula da waɗannan babuka labbaik Allahumma labbaik labbaik an samu dama wanda mahajjata za su nemi su a hanyar mijiya wanda za su fahimci ajininsu a saukake da wanda yake da iko samu zuwa wajen masallatai da wanda kuma yake da gida yake gida ba shi da iko zuwa masallatai da wajen bika to allah ya samu ya sauka mana soki da kafofin labaran da muke da su musamman afirka cibi wanda ba su yi ƙasa a gwiwa ba kowane irin munasaba na ayyuka na ibada she sun gan cewa sun ba da gudunmuwa a ciki muna roƙon allah wanda suke sayawa kan wannan al'amarin Allah shi zai biya su da abubuwan da suke yi na waye kan al'umma akan ajininsu su. a yi aiki lafiya a yau ziyara a dawo lafiya mahajjata a yi aiki lafiya a yau ziyara a dawo lafiya mahajjata Bismillah Ubangijinmu arifin aikinmu da zantuka. mai sarrafa zamani cikin yini da wata satuttuka. ka amince min na yau batu na hajji a wannan baituka. laki zan baiti bisiri ta wazza muku har ɗakin ku babu fargaba ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya ma da da tsira rabbana ga khairu halke madubin duniya mamallaki manzan da ya koyar da hajji don kada mu yi ta hajijiya mamallaki da iyalai nai da 'yan gidansa har a sahabu mazan jiya mamallaki don sun nuna mana riko da annabi ne hanyar zuwa ga ci gaba ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo jama'a manya da kankana maniyanta tafiya haji mahajjata da mazan ku da mata uwar gida da diyanta da kai miji mahajjata hajiya ki ji saƙon da zan isar a gare ki da alhaji mahajjata murna za na yi muku da 'yan wasiyoyin da mutum ba zai ke san su ba ai aiki lafiya yau ziyara a dawo lafiya mahajjata To shi aikin haji yana da girma ba mai gardama. hajjata domin rukuni ne cikin rukunan dinan al'umma mahajjata duk wanda ya dace ya samu karbabban haji ya gama mahajjata aljanna rabu za ya kai shi ya huta da wuta ba zai shige ta ba ai aiki lafiya ayo ziyara ai hakanan haka nan waɗanda duk ta'ala ya yi wa muwafaka mahajjata suka samu kuɗin tiket gami da ƙoto ke ta musabaka mahajjata rububin tafiya maka saboda an sai kira na tabaraka mahajjata hajjata labbaika Allahumma labbaika ba za mu ki amsa duk ka ba ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya ma jama'a a duk duniya gabas da yamma da kowace nahiya mahajjata kan kyale iyalai da yan uwa su nufaci sa'udiya mahajjata su haye jirgi ya laluka sama'u ya tsallake maliya mahajjata dangi na addu'a Allah ya kai ku ku dawo lafiya mahajjata ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata bayan sauka akan yi harama da sharuɗoɗi na ta mahajjata daga miƙati a ɗaura harami a yi niyya kafatan a rage gasusuwa a yanke farce don ladabi na ta ba lullube kawuna bare turare aure ma ba za a yi shi ba ai aiki lafiya a jama'a kan kaure da talbiya ba zancen duniya mahajjata a cikin natsuwa ba faɗa da nuna ƙarancin tarbiya mahajjata kowa fata yake ya ƙara wannan aiki lafiya mahajjata don kar da mutum ya yi barin da ba zai kwasu da ɗai a rayuwarsa ba. Kai aiki lafiya a yau ziyara a dawo lafiya ma. Musulunci masu haske gari kuma so kusa ga shirin fatawa daga malamai na addinin musulunci masu haske gari. yawa masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da sake dawa bayan takaitaccen wannan hutu rabin lokaci na jiran waya insha Allah muna sa ran yanzu layin zai mana kyau in Allah ya yarda inda za mu kasance tare da eh, Dr. Shaibu Bakar Idris malam assalamu alaikum assalamu alaikum to ina ganin har yanzu dai eh, layin namu bai yi kiliya bai yi kyau yadda muke son shi ba za mu dai ƙara dagewa da neman malam bi ibnillahi muna kara jaddada ba ku haƙuri akan wannan matsala da kuma tangarɗa da muke samu yau ta Eh, waya wadda <clears throat> ta kama ni cika sosai a wajen gudanar da wannan shiri namu na fatawa wa alaikum salam malam assalamu alaikum wa alaikum salam malam kuna ji na ina ji eh ni eh, ma ina jin ku amma a ƙasa ina fatan control ko za su daga mana sautin malam anan eh ina jin ka da kyau kai Eh, ni a nan ba na ji da kyau control su daga mana sautin malam assalamu alaikum wa alaikum assalam yawwa eh ina ji amma ba sosai ba da insha Allah zan karanto da tambaya tunda ina fatan da 'yan uwa masu kallo su suna ji sosai tai mala lura da lokaci mun shigo a makare kuma saboda wannan matsala da muka samu za mu fara karanto da tambayoyin kai tsaye bi lai na'am eh, malin eh, tambayar mu ta wadda za mu fara da ita ita ce daga wata baro allah take ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce me hukuncin mijin da ya rubuta wa matarsa takardar saki amma bai bata ba sai ta gani eh, sai ta ga takardar a kan teburi kuma ya ce shi bai sake ta ba don ba shi ya ba ta ba mai hukuncin wannan sakin bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala wa sahbihi wa sallam mm. ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to wannan matsala ce da malamai suke tattaunawa a kan ta shin rubutu yakan ɗauki hukuncin saki ko ba zai ɗauka ba daga cikin manyan littattafai masu bayani a kan abin da ya shafi wa'annan matsaloli akwai almogini na ibn kudama da ya kawo matsalar saki sai ke cewa saki hmm. nau'i biyu ne asali ba a karban saki sai da lafazi wadda ya fito wato mutum ya saki matarsa hmm. sai ke cewa nau'i na biyu shine ga wanda baya iya magana kamar kurma ko bebe Ah, shi da isharansa ko kuma da rubutu wanda rubutu a nan ah, yakan tsaya a matsayin magana to amma idan mutum ne wadda yake iya magana ya rubuta takardan saki to a nan sukan ɗauke shi a matsayin wato saki ne wadda yake ba sarihi ba hmm. wato yakan iya ɗaukan saki yakan iya ɗaukan gargaɗi saboda haka wasu malamai suke cewa sai an koma ga shi mijin da ya rubuta takardar sakin nan shin yana nufin saki ne ko yana nufin gargadi ne don ya gargadi matarsa ko ya tayar mata da hankali ya tsorata ta ko kuma a'a me yake nufi mm. a nan malamai suke cewa idan ya ce ba saki yake nufi ba to ba ta sako ba to kuma a nan a zahiri tunda ya rubuta bai bata ba ita ta a cikin bincike bincike ne ta gano wannan kuma ya musa to asali a wajen musun saki akan ɗauki maganan wato shi miji mm. cewa shi ne abin da ya faɗa shi za a yi amfani da shi wannan in dai ya ce shi bai sake da ba kuma bai bata ta ba ita ta je ta gano shi kaga har yanzu akwai wannan shubuha da malamai suke tattaunawa akan mutum ya rubuta saki din saboda mm. haka a zahirin wannan tambaya za a karbi maganarsa kuma shi ya ji tsoron Allah cewa ba sakin yake nufi ba kar ya ɓoye wani abu a cikin zuciyarsa na ce kar ya ɓoye eh, wani abu a cikin zuciyarsa eh to an ya ɓoye ma Allah ya sani hmm. na'am eh amma a wannan za a yi mu'amala da zahirin abin da ya faɗa aiwa na'am Allah ya saka alkhairi mala anan eh, wani sukan yi tambaya su ce su ma idan eh, mijin yakan furta cewa ya sake ta amma kun bai ba ta takarda ba shin rashin ba da takardan eh, sukan ce shin eh, sakin ya auku ko bai auku ba asali ai saki baya da maganan takarda mm. in dai zai ce ya sake ta ta saku tawawun akwai takarda babu takarda babu maganan cewa bai ba ta takarda ba saki da baki ake yin sa mm. saboda haka in yace ya sake ta ta saku sawa'un ya rubuta ya ba ta takarda ko bai ba ta ba wannan sakin ya auku na'am eh, ta Allah ya saka alkhairi malam Allah ya kara ilimi da basira sai tambayarmu mu ta gaba daga wani eh, bawan Allah yake ce assalamu alaikum Allah ya taimaka Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana kuma Allah gafarta malam tambaya ta ita ce me hukuncin mai aikata istimna'i to la shakka istimna'i haramun ne hmm. dalili ko Allah ta'ala da ya bayanin muminai mutanen kirki yake ta kad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un hmm. har yazo ce cewa hakika ah, mu'mine sun rabauta a ah, ciki da yake bayanin sifofin waɗannan mu'minin da suka rabauta ce walladhina hum li furujihim hafizun sune hmm. waɗannan game da farjin su sukan kiyaye farjin su illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wato ba sa biyan sha'awar sukan kiyaye farjin su daga mm. wato biyan sha'awa sai a ɓangare guda biyu ko a wajen matayensu ko abin da damansu ta mallaka musu na bayi wato ku yangi saboda haka wannan ya gwada cewa babu wata hanyar da shari'a ta yadda mutum ya biya sha'awarsa sai ta wannan hanyoyi guda biyu mm. wa bita ibtagha a zalika fa ulaika humul adun wanda ya nemi biyan sha'awarsa ba ta waɗannan hanyoyi guda biyu ba to hakika ya kece ya wuce iyakan da shari'a ta iyakance masa saboda ka kenan istimna'i haramun ne hmm. dalili kuma hadisin da ya sake tabbata bukhari da muslim hadisi abdullahi bin mas'ud lokacin da annabin Allah ya ce ya ku taron matasa wanda zai iya aure ya rike mace ya yi aure wato wanda yake da dama yana da sha'awa kuma yana da hali ko yi aure hmm. saboda aure yakan kange masa ganinsa ya rinsa idanunsa ya kuma tsare masa farjinsa daga fadawa zina wadda bai da hali a nan annabin Allah sai ya ce mai bai ce ya na'i ba ce wanda bai da hali to ya lizinci yin azumi saboda hmm. azumi zai takura masa sha'awarsa ya rage masa ita da haka wannan shine hanyoyi guda biyu a imma mutum ya yi aure ko kuma ya kasance idan da sha'awarsa ya lezanci azumi mm. wa'annan su ne saboda haka na'i watakila abin da ke kawo shi yawan sha'awa wanda abin da ya dace a nan shi ne wannan bawan Allah ko saurayin da haka ke damunsa ya yi la'akari da me ke jawo masa la muna cikin lokacin fitintinu mm. wanda fitintinu sun yi yawa in yana da hali ya yi gaggawa ya yi aure da wannan zai fitar da shi daga wannan musiba da wannan fitina da wannan bala'i da ake ciki na abubuwan wato sha'awai-sha'awai da suke bayyana wadda kana so ba ka so sai ka ci karo da su hmm. so da kalashakka lokaci ne da yake bukatar mu daɗa jin tsoron Allah hmm. da kiyaye wato wannan farji din saboda kiyaye farji lashakka abu ne mai girman gaske hadisi ya tabbata a sunan tirmidhi hadisin abi Hurairah annaban Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa abinda wato yawancin abinda ke jefa mutane a wuta bakinsu ne da farjinsu wanda ya tabbata sahihul bukhari hadisin sahal ibn sa'ad da annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wanda ya lamunce mani zai kiyaye abubuwa guda biyu mm. zan lamunce masa aljanna wanda ya lamunce mani zai kiyaye abinda ke tsakanin labbinsa guda biyu harfinsa kenan sa'an nan ya lamunce na lamunce masa aljanna wanda ya hmm. lamunce zai kiyaye abin da ke tsakanin cinyoyinsa shine farjinsa saboda haka mutum ya yi kokari wajen yaƙi da irin wannan wato abin da ya shafi wato wannan sha'awa ɗin kar ya ɗauka cewa istimna'i wata hanya ce hmm. wadda za ta iya wato bashi wani sauki a shari'a wannan shine wallahu ta'ala Allah ya saka alkhairi lura da matsalan tana damun matasa sosai shi yasa malam ya yi sharhi ya yi bayani mai tsawo a ciki da fatan malam sufiyanu sani daga jihar zamfara ya ji amsa kuma ya gamsu da ita bi e, sai tambayar mu ta gaba daga malam imam daga ghana shi eh, bayan sallama da gaisuwa yake cewa me ake nufi da auren kisan wuta sannan kuma ya hukuncinsa a shari'a malam To abin da ake nufi da auren kashe wuta shine hmm. mutum ya auri mace don ya halatta wa mijinta yadda ya sake ta saki uku. Na'am. Wato shine a tahlil kenan. Hmm. Mutum ne ya saki matarsa saki uku wanda babu aure a tsakanin su har sai ta auri wani mijin in ya sake ta sa'an nan suke da dama kamar yadda hmm. Allah ya ce ka in ha fa da lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله نعم ko a nan wanda ya saki matarsa saki uku da babu kome babu dawowa a ciki sai wani ya aure ta sai wani in ya je ya aure ta in ma da haɗin baki da shi tsohon miji ko da ita ɗin da wannan manufa ba da haɗin baki ba ita ta so ta yi wani auren kawai saboda a sake ta ko ta yi sababi a sake ta ta dawo ko ta shirya da wani haka mm. wannan shine abin da ake nufi da auren kashe wuta wato ta yi auren ne saboda samu daman da za ta samu ta dawo gurin tsohon mijinta mm. wannan haramun ne hadisi ya tabbata sunan na bi Dawud hadisin Ali ibn Abi Talib da annabin Allah Allah ya kara masa yadda da annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah ya la'anci mai halatta wa wani mata da wanda aka halatta masa da ya zo a sunan na Ibn Majah hadisin Uqbah ibn Amir da annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wannan shine bunsurun aro wato wanda zai halatta wa wani matarsa wato an kira shi da cewa kaman bunsuru ne da aka are shi don yayi wannan aiki din hmm. wanda wannan haramun ne so da haka wannan shine hukuncin wato auren kashe wuta a musulunci na'am to Allah ya saka alkhairi malam da fatan malam imam da gane ya ji eh, amsar tambayarsa sai eh, malam nazifi eh, daga kano tarayyar najeriya yake cewa bayan gaisuwa da fatan alkhairi yake cewa da allah malam ina son a sake tunatar da ni game da zaman tahiya yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi na gode to zaman tahiya akwai zaman tahiya kashe guda hudu mm. da ban sani ba eh, yadda za a kamanta masa shi da duk sun tabbata wayannan nau'uka na zaman tahiya guda hudu sun zo a hadisin aisha a sayo muslim ya zo hadisin abi humaid a saidi a sahihul bukhari ya zo a sahihu muslim hadisin uh, abdullah bin zubair da hmm. kuma hadisin abdullah bin abbas duka a sahihu muslim uh, zama na farko wanda ya zo a hadisin abi humaid a saidi ya zo cewa annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan bambance zaman sa na tahiyan ah, wanda sallah wadda take da tahiya guda biyu hmm. ah, wato zaman sakiya yakan zauna akan ya kwantar da wato ah, kafarsa ta hagu ya naɗe ta ya zauna a kanta ya zauna a kanta ya kafa wato ta dama ta hmm. dama tana kafe wanda kuma wato abin nan duwawunsa za su zauna a kan kafarsa ta hagu yatsunsa za su ɗan fito kaɗan a abin nan a ƙarƙashin kafansa wannan ana yin shi a zaman wato tahiyan farko kenan mm. zaman tahiya na biyu na ƙarshe yakan zauna wato a kasa wato duwawunsa za su zauna a kasa ya kwantar da kafansa na hagu har ta fito ta ƙarƙashin kafansa na dama ita tana kafe. wato uwawunsa za su zauna a kasa kenan ina fatan ana fahimta eh. wannan nau'i na biyu kenan nau'i na uku wanda ya zo hadisin abdullahi bin abbas a sayo muslim shi kuma za a kafa kafofin ne dukansu biyu a zauna a kan dunduniyansu hmm. wato kafofin a kafe a haɗe ya zauna a kan dunduniyan kafofin wannan ma zama ce da ta tabbata sayo muslim hadis abdullahi bin abbas sa'an nan akwai wadda kuma shi ne wanda ya zo hadis Abdullahi bin Zubair mm. za a zauna wato zai zauna a kan duwawunsa a kasa ya miki ya kwantar da kafansa ta daman wato ta kwanta a kwance mm. wannan kafan hagunsa ta shiga tsakanin wato cinyarsa da kafarsa shi kafan daman ba kafa shi za a yi ba kwantar da shi za a yi shi ma mm. nan dai su ne nau'uka guda hudu da suka tabbata a sunna na zaman tahiya wannan shine wallahu ta'ala a'lam eh, insha Allah dai muna a eh, darasin mun amdatul ahkam mun yi bayanin su illa illa insha Allah muna yi ma shi mai wannan tambayar bishir bi idnillah za a dau hoton wannan eh, nau'ukan da malam ya faɗa saboda bayanin da malam ya yi ya fito yadda ya kamata kuma saboda a fahimce shi da kyau Allah ya saka da alkhairi malam da fatan ya ji amsar tambayan tasa eh, sai mai wannan tambaya yake cewa malam allah ya yi muku albarka eh, wani ne yake auri saki idan ya auri mace da zaran ta kai shekara ɗaya yakan sake ta to shine yake cewa shin malam zan iya zuwa wajen ɗaurin aurensa idan ya gayyace duk da na san cewa matar da zai aura zai sake ta to bai kamata ba in dai ka hmm. san wannan shine ɗabi'arsa ya kamata irin wannan a kaurace masa ya fahimci abin da yake yi ya saba wa shari'a ba a son taimakeke ne akan abin da ya shafi sabon Allah. Hmm. Saboda haka babu laifi don kaki zuwa wajen ɗaurin aurensa in ya tambaye ka kuma ka faɗa masa ga dalilinka. Hmm. Wannan shine wallahu ta'ala. Ta Allah ya saka alkhairi. Ta wa masu kallo da sauraro ga lambar mu nan ta WhatsApp wanda za ku iya turo da tambayoyinku. kamar da kuke ganinta a akwatin talabijin eh, ci gaba da karanto da tambayoyinku wannan tambaya daga wata bayarwa allah ce akan zamantakewa eh, take cewa malam mijina ne ya sake ni da ciki sati biyu har na haihu yanzu wajen shekara uku amma ko dan shi bai wawaya ba shine nake so ku bani shawara malam shin ya kamata na kai shi kara a kotu don a duba min haƙƙina ko kuwa ya kamata ni na haƙura na dage da addu'a akan wannan eh, hali da yake ne to la shakka hmm. ya yi laifi babba ya saba wa shari'a ya bar abin da shari'a ta ɗora masa na haƙƙinsa akan wannan matar da ta haifan masa wannan ɗa kuma da haƙƙin wannan yaro na ciyar da shi kulawa da shi tun lokacin da aka yi cikinsa har zuwa haife shi har ya girma mm. wannan hakki ne na mahaifinsa tun da ita kuma la wannan yaro tsakaninsu ne ɗanta ne shi ɗin mm. la abin da ta yi ita ma tana da lada wanda la shari'a ta ba ta daman cewa ta nemi hakkinta na tun lokacin da ta ɗauki cikin nan hmm. abin da take cici da ita wajibi ne a kan uban yaron kamar yadda shari'a ta tanadar in kunna fi hamlin fa alaihin na hatta na hamlahun hmm. idan suna da cike wajibi ne bayan kun sake su kenan ku ci gaba da ciyar da su har sai sun haihu bayan haihuwa ma idan suka shayar maku dole ne ku biya su kuɗin shayarwan kenan da abin da za su ci don ɗan ya samu nono da wato ana maganan ita uwar ba a maganan dan dan dama wajibi ne a kansa wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf so da ka shi dan ciyar da shi da tufatar da shi wajibi ne akan ubansa mm. so da ka ke baiwar Allah da kika wannan Allah ya saka miki da alkhairi kin yi abin da ya kamata saboda haka ah, idan kina ganin babu wata matsala wato ki ci gaba da abin da kika yi Allah ya baki lada wannan ɗa ya mm. zama wato wani alkhairi ne a gare ki saboda haka abin da kika yi la shakka abu ne da za a yaba abu ne na alkhairi wanda in kin yi hakuri kina da lada a kai amma in kin nemi ki a kotu wannan kina da wannan dama a shari'a baki laifi ba mm. amma dai a shawarce kamar yadda kika nemi shawara inda halin a yi hakuri. a bar wannan abin ki kalli cewa wannan yaro kin yi ne saboda ke ma la shakka da ga mahaifiya alkhairi ne musamman idan irin abin da zai biyo baya hmm. na abin da zai zamana zaki samu lada da shi da kuma da'a da zai yi miki da ma addu'o'in da zai miki da yadda zai kula da ke ko da bayan wato kin girma ko bayan hmm. ranki irin abubuwan da zai rinka yi na addu'an alkhairi da zai yi miki lura da cewa ga abin da wahalar da kika sha a kansa. kenan malam idan tana da halin da za ta kula da yaron nan ta ciyar da shi ba tare da shi mijin ya kawo ba kawai ta haƙura ba sai ta kai shi kotu ba wannan dai shine a shawarce muke ganin mm. tun da dai abu ne na lada tana da ladanta amma ga abin da shari'a ya tanadar mm. Allah ya saka alkhairi malam Allah ya kara ilimi sai wannan tambayar mu ta gaba daga malam al-Mustafa sahabi yake ce assalamu alaikum Allah ya ƙara muku albarka ya ƙara karewa yake cewa tambaya ta ita ce malam wanda ya je neman aure ya so ya nemi auren a tsarin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya samu cewa surukan nashi 'yan gargajiya ne to ya zai zai bar yarinyar ne ko ku'a zai ci gaba da neman auren nata ne ban san me yake nufi da 'yan gargajiya a dama tsarin mm. neman aure ai nema ne nema kan ai bincike ne yanzu ka shigo ne kana duba wata irin mace za ka zauna da ita saboda haka abin da ya bayyana maka idan gargajiyancin da ka fahimta zai yi tasiri a kan kyar mm. a bangaren tarbiyyar ta da addininta da a irin abin da kake so wato abin nan saboda haka shari'a dama a wajen neman aure ka zo ne ka binciki ɗabi'u da halayen da har ka kai ga fahimtar tana da mm. addini ko ba ta da shi ka tantanci ka aure ta ko babu kaga kenan wannan bayani da kake yi bayani ne da ke gwada cewa yanzu ka shigo neman aure kana bincika yadda gidan yake da yadda halaye shin idan waɗannan halaye na gargajiyan da kake faɗa za su iya tasiri a kanta wannan bata cika wato a irin macen da ya kamata ka aure ta ba kenan a addinance saboda hmm. addini neman aure da cin manufansa shine ka samu mace irin wadda kake so wanda a ƙarshe annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin da ya tabbata Bukhari da Muslim hadisin Abi Hurairah hmm. da yake cewa alayka bi dhati din ina horarka ka aure wacce take da addini hmm. kenan idan akwai tasirin da wannan gargajiyancin da ka samu zai yi tasiri akan addininta to la shakka wannan dama amfani neman auren kenan dama hmm. baka riga ka aure ta ba saboda haka kai ne zaka iya yankewa me ka gani a wannan abin da yake na gargajiyan yana da wani tasiri hmm. akan wacce kake son ka aura ko babu wannan shine wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka kari malam bari mu dan waiwayi bayan Allah wanda suke turo mana yanzu yanzu nan da dumi-dumin su akan layi eh, yake ce assalamu alaikum na bala eh, bariki na'am malam bana kuna jina ce bari mu koma akan tambayoyin da ake turo mana yanzu yanzu nan akan lambar mu ta WhatsApp na'am kuna jina yanzu malam na'am ina ji yawwa yake ce assalamu alaikum sunana bala e, bariki saga daga patiskum babbar kasuwa ta layin e, hayaki nigeria tambayan shi ta farko yake tashin malam menene hukuncin mutumin da ya je sallar idi kuma ana sallamewa sai ya tashi ya tafi ba tare da ya tsaya ya saurari hudubar liman ba To la shakka sauraron hudu idi ba wajibi ba ne sai dai abu ne da ake bukata. Hadisi ya tabbata sunan na Abi Dawud na Abdullahi bin Sa'id yake cewa annaban Allah sallallahu alaihi wa bayan sallan idi ya tashi ya ce to yanzu mun idar da sallah za mu yi hudu ba wanda ya so ya zauna wanda ya so ya tafi hmm. saboda haka wannan shi ne idan mutum ya tafi bayi da laifi hmm. amma an fi so a zauna a ji wato ba. na'am shi ne yake cewa tambayar ta biyu shin shi limamin dole sai ya tabbatar da cewa kowa ya saurari huduban tashi? to ai wannan amsan ya wadatar tun da hmm. annabin Allah cewa yayi ga wanda yake son ya tafi ya tafi na'am ba Allah ya saka alkhairi malam eh, daga cikin tambayoyinmu da muke da su daga wani bawan Allah ne shi ma eh, suke samun rikici da matan shi ne yake ci assalamu alaikum malam tambaya ta shi ne mun daɗe muna samun saɓani da matsala tsakanina da matata har yanzu da yanzu ta kasance tana gidansu yanzu haka takan kira ni a waya tana zagin iyayena shine nike so malam ya bani shawara akan abin da ita matata take mi to abin da annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a nan shine duk mm. macin da ta zamana cewa ba ta da dai'u na gari tana da waɗansu halaye munana sai hadisin da muka sha kawo akwai hadisin Talq bin Ali hmm. da ya tabbata sunan Nabi Dawud ya zo ya koka wa annaban Allah game da matarsa irin yadda take wato ta ba kyau hmm. Annaban Allah sallallahu alaihi wa sallama amma yace tana da wato kiya suhba sun dade sun haifi yaya annaban Allah yace ya mata wa'azin an kai alkhairi tare da ita za ta wa'azantu hmm. ah, sai kuma hadith Abdullah ibn Abbas shi ma da eh, ya zuwa cikin sunan na bai dawo da wani mutum ya kawo kukan matarsa cewa tana mu'amala da maza me annabin Allah zai faɗa masa annabin Allah ce ya rabu da ita wato ya sake ta kenan mm. annabin sai ya cewa annabin Allah yana gudun zuciyarsa ta bi ta wato zuciyarsa tara ta da son ta kenan mm. annabin Allah ce ku kai hakuri da ita akan haka din tunda dai kana gudun idan kuka rabu ma zai iya yiwuwa wato ka dinga banta ko wani abu ya zo ya faru O haka wato irin wannan mace wadda take da wato harce marasa daɗi da maganganu marasa daɗi la shakka wannan ba macen kirki ba ne hmm. da ya tabbata a mustadrak na imam al-hakim hadisin abi musa al-ash'ari shi ma mun sha kawo shi a wannan annaban Allah sallallahu alaihi wa sallam yake akwai nau'i na mutum uku wanda Allah ba zai karbi addu'in ba in sun yi daga ciki akwai wadda yake zaune da mace wadda take da mummunan ɗabi'u bai sake ta ba saboda ka a ya danganta ga yadda shi idan ya ji cewa zai iya ratayuwa da sonta yana mugun sonta ta inda ko da zai rubu da ita ba zai iya nutsuwa ba mm. to wannan sai ya ɗauki abin da annaban Allah ya ce to zai iya haƙuri da ita haka in kuma ba zai iya ba in dai wannan shi ne kuma shi ya san cewa tsakani da Allah ba wai wani abu shi ya jawo har haka ya faru ba shi ya yi iya abin da shari'a ya tanadar na hakkinta ya sauke mata mm. sannan har yanzu iyaye suna da laifi a irin wannan guri tun da mm. dai mata ce matar aure ya za a yi ta kare gida kuma a yi shiru ba a biyo aka ji mai ke tafiya ba za shakka wannan akwai kuskure saboda mm. kar uba ya ɗauka cewa don ya aurar da 'yarsa ya gama tarbiyya musamman tana ma gidanta ya kamata a ce yana biyowa ya bibi ɗabi'unta da halayen zamantakewanta da mijinta ina ga ko ta fita har ta tafi gidansu ta koma yana ganinta wannan ya kamata a ce ya ɗauki wani mataki na ganin cewa mai ke faruwa saboda ka wannan lashakka kuskure ne kuma laifi ne saboda ka yanzu shi ya danganta ga yadda ya ji a irin wannan hadisan da muka faɗa sai ya ɗauki abin da yake ganin shi wallahu ta'ala ala Allah ya saka alkhairi mala Allah ya ƙara ilimi sai daga cikin tambayoyinmu da suke shigowa yanzu daga wata bayar Allah take cewa ni ce nike da kuɗi amma a Ghana za su kai kusan kimanin miliyan biyu na yi zakka dubu hamsin to ya zakkantawa take malam to ban san yadda kuɗin Ghana yake ba mm. amma dai idan wannan kuɗi ya kai wato Eh, wato abin da ake lura da shi idan kuɗin sun shekara kuma kima su zai iya sayan nauyin zinari wanda ya kai gram tamanin da biyar mm. to wannan kuɗin sun kai nisabi to idan wannan kuɗi da kika faɗa miliyan biyu a miliyan biyu din nan za a fitar da wato rubu dinar rubu'i na wannan kudin a matsayin zakka kenan hmm. idan ya kai nisabi kenan idan aka ɗauki kowane dubu ɗari hmm. za a cire dubu biyu da ɗari biyar kaga kowane miliyan ɗaya hmm. haka ɗin ne zai zama dubu hamsin za a cire a miliyan biyu tunda kowane miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar ne mm. in an hada zai ba da dubu hamsin to wannan kenan lissafin ya yi daidai in dai kudin cip cip miliyan biyu ne mm. saboda haka a wannan yadda ta faɗa in ya kai nisabi a kudin ghana to wannan shi yadda ta cire din ya yi daidai a lissafi to muna fatan dai ta ji wannan amsantata ta idan kuma akwai ƙarin bayani daga wajenta za ta iya sake turowa sai tambayar mu ta kusa da ta karshe daga cikin tambayoyin da suka shigo mana yanzu take cewa malam ina hukuncin matar da take shan maganin e, hana haihuwa kuma ba tare da amincewar mijin ba wannan haramun ne mm. abin da take yi ya saba wa shari'a sannan ya saba wa zamantakewa mm. sharaɗi daga cikin wannan dama abin da malamai suke faɗa dole ne kafin ta yi wani abu sai mijinta ya sani mm. saboda wannan sa ne ma saboda asalin aure wannan shine manufa na yin aure hadisin da ya tabbata sunan na abi dawud hadisin ma khalid ne yasa da wani sahabi ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya ga wata mace kyakkyawa yana hmm. son ya aure ta amma binciken da ya gwada cewa ba ta haihuwa annabin Allah yace ya rabu da ita kar ya aure ta hmm. saboda tsaban son ta ya sake dawowa har sau uku annabin Allah ya ce yace tazawwajul wadudal walid ku auri mace wadda kuke son ta tana son ku wacce kuma take haihuwa saboda ka a nan abin da take yi haramun ne saba wa Allah ne sannan ya saba wa shari'a ya saba wa zamantakewa hmm. saboda ka abin da take aikatawa ta tuba ga Allah ta yi kokari kuma ta tuba ga mijinta nan ta daina wannan abin da take yi dama idan za a yi wannan abin da ya shafi irin wannan tazara ko abin da ya shafi haka akwai sharuɗan da malamai suke gindayawa mm. daga ciki akwai cewa dole ne mijin ya sani mm. tattaunawa ne tsakaninta da mijinta kamar yadda ya zo a can walwale za ta yi rudina aula da hunna yake bayani akan shayarwa mm. mace ba ta yaye ɗanta kawai sai da shawara tsakaninta da mijinta in za su yaye shi kafin ya kai lokacin da ake yaye na shekara biyu. da haka kenan zamantakewa wannan shine abin da yake na hakki na zamantakewa ya zama na duk abin da za a yi ya zama an tattauna. Sa'an nan kar ya zama na tattaunawansu idan ya saba wa shari'a kuma shi ma haramun. Idan wannan hana haihuwan shi kansa akwai hakki na shari'a a ciki hmm. ba kawai abin da su suka tattauna na su hana wa kansu haihuwa ko fulanin shikenan shari'a ta ba da wannan dama ba a'a hmm. haihuwan ma hakki na shari'a yana ciki dalili annabin Allah karshen hadisin ce zan yi alfahari da yawan ku hmm. saboda ke kenan akwai hakki na shari'a wannan shi ne a eh. takaice wallahu ta'ala a'lam sai malam muna godiya sosai Allah ya saka alkhairi tambayoyi suna da muna da su amma ga lokaci yayi ga wani ma wanda yake tambaya akan karin eh, bayani akan wankan janaba amma muna bashi hakuri insha Allah ranar asabar mai zuwa idan allah ya kai da za mu sake dawa saboda ci gaba da karanto da tambayoyinku eh, malam muna godiya sosai allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi shukran jazila ta bayan wa masu kallon mu da sauraron mu duka duka nan lokaci ya muna halin sa sai kuma sati mai zuwa daga ranar arsabar har zuwa ranar talata da misalin karfe tara agogon najeriya da nijar wannan shiri na fatawa yake zo muku kai tsaye a inda muke gayyato muku manyan malamai saboda amsa muku tambayoyinku don haka ku yi haƙuri wanda ba su je amsoshin su ba insha Allah sai su tarbe mu a sati mai zuwa inda za mu sake dawa saboda ci gaba da karanta su wanda suke da kuma za su iya ta turowa ba damuwa insha Allah idan aka zo cikin shirin sai a karanta kar ku manta dai musamman ma waɗanda suke da niyyar hajji na bana muna da karatuttuka da dama shirye-shirye da dama masu ƙayatarwa akan ilmantar da mahajjata akan yin aikin hajji wanda bi'idnillahi in dai mutum ya bi waɗannan shirye-shirye to insha Allah zai je hajji ya same shi a sauƙaƙe ya yi shi kuma ya yi aikin hajji mabaruru kamar yadda malam eh, abubakar ibrahim kantama yake faɗa a cikin waƙarsa ta a yi aiki lafiya da fatan dai za ku kasance tare da waɗannan shirye-shirye idan kuka duba rubutun da yake wucewa a ƙasa akwai lokutan sunan shiri da kuma lokutan saboda bibiyar ta zo muku da sauƙi bi idnillah a madadin dukkan wanda suka taya ni wannan shirya zo mu kai tsaye muke isar da mu zuwa gare su musamman ma malam abdulrahman wanda yake tare da ni a cikin ɗakin watsa shirye-shirye kamaraman kenan mai ɗaukar hoto sai malam walidi injiniyan sauti Ah, malam umar alhaji yusuf da malam yahya wanda suke sada ni da ku sai kun malam ahmad ishaq wanda yake ɗakin watsa shi ya shirye malam muhammad injiniyan fitulu sai malam jamalu tom wanda shi yake ba da umarnin wannan shiri a madadin babban bakonmu eh, dr shu'aib abubakar idris fadilat sheikh muke muku godiya ni da na gabatar nike cewa kasance lafiya sani musa ga wata yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu so kusa ga shirin fatawa daga mai na addinin musulunci masu haske gari. Bin mai son tambaya ya bugu a shirin fatawa idan ta shigo ya ji amsoshin ta babu nawa. so kusa ga shirin fatawa daga mai na addinin musulunci masu haske gari. Kuma so kusa ga shirin fatawa daga mai na addinin musulunci masu haske gari. It's over.